Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryenmu na kowace rana ta Allah. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarmu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin na labarin wasanni sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 21 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da shi daga watan jumada ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 196 da suka gabata ranar irin ta yau wato 21 ga watan disamban shekara ta 1824 james parkinson wani likita ɗan ƙasar burtaniya ya rasu yana ɗan shekaru 69 a duniya dr james parkinson ya koyi aikin likitanci a wurin mahaifinsa sannan ya daɗe yana bincike da kuma wallafe-wallafe na littafai akan cututtuka daban-daban amma dr james parkinson ya fi shahara ne a lokacin da ya gano cutar karkarwa ta tsofi a shekara ta 1812 wadda ake kira da parkinson alamun wannan cutar dai sun hada da karkarwar jiki tafiya a hankali da kuma tafiya a tankware cutar dai bata da magani sai dai likitoci sun samar da magunguna waɗanda suke iya sauƙaƙa cutar ga masu fama da ita masu saurari kun san cewa shekaru 32 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan disamba shekara ta 1988 wani jirgin fasinja na kamfanin panam na kasar amurka dauke da fasinjoji 270 ya tarwatse a kan ƙauyen lakabi na yankin scotland a kasar birtaniya kuma dukkanin fasinjojin da suke ciki sun rasa rayukansu bayan 'yan kwanaki amurka da birtaniya sun tuhumi mutane biyu 'yan kasar libya da hannu a cikin lamarin faduwar jirgin inda aka tuhume su da sanya bam a cikin jirgin wanda ya yi sanadiyar tarwatsewarsa saboda haka ne majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa libya kunkume a shekara ta 1992 da nufin matsa lamba a ta domin mika mutanen da ake zargi da ƙarshe dai libya ta mika su a shekara ta 1999 ga kotun manyan laifuka ta kasa da kasa da ke birnin hague kotun ta sallami guda ɗaya daga cikinsu ta kuma ɗaura ɗaya daga cikinsu ɗaura rai da rai sai kuma ƙasar libyan ta amince ta biya diyyar mutane waɗanda suka mutu a wannan hatsari a shekara ta da uku bayan ta amince aka ɗauke mata takunkuman da aka ɗora mata da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau ahmad ismat abdulmajid tsohon babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya rasu yana ɗan shekaru 90 a duniya an haife shi a cikin shekara ta 1923 a birnin iskandariya na ƙasar masar ya kasance tsohon jami'in diplomasiya na ƙasar masar inda kuma daga shekara ta 1991 ya zama babban sakataren kungiyar ƙasashen larabawa har zuwa shekara ta 2001 kafin wannan lokacin da ya rika mukamai daban-daban a kasar masar da suka hada da minista harkokin waje da kuma mataimakin firaminista kamar yadda kuma ya kasance jakadan kasar masar a faransa daga bisani kuma a kanada shi a matsayin jakadan kasar masar a majalisar ɗinkin duniya ya rubuce rubuce da dama daga cikin littafansa mafi shahara akwai littafin nan da ya rubuta mai suna kalubale ga duniyar larabawa ya karbi lambobin yabo da karramawa daga gwamnatocin kasashe da dama daga ciki har da kasar ta masar faransa denmark girka italiya da dai sauransu. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirinmu na wannan lokaci. Kafin sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da sai na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. kasashen duniya na ci gaba da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin su da Burtaniya bayan bullar wani sabon nau'in cutar corona jamhuriyar musulunci ta iran ta bukaci kasashen turai da su gaggauta inganta tsarin nan na musaya da ake kira antex kasashen gabashin afirka na taro kan rikice-rikicen da ke faruwa a yankin don ziga labaran kamar da za su zo maku kasashen duniya da dama musamman na turai na haramta zirga-zirgar jiragen sama tsakanin su da burtaniya bayan bullar wani sabon nau'in cutar corona ireland italiya belgium da kuma new zealand duk sun haramta zuwan jirage daga burtaniya a wani mataki na dakile yaduwar cutar a su kazalika an dakatar da jiragen kasa daga burtaniya zuwa belgium jamus da italiya su ma sun dau irin wannan mataki yayin da ita ma faransa ta rufe filayen shirganta ga birtaniya na tsawon kwanaki biyu kafin ta ga abin da hali ya yi hukumomin birtaniya dai sun ce sabon nau'in cutar ta corona ya yadu cikin sauri a london da kuma kudu maso gabashin ingila a nata bangare hukumar lafiya ta duniya ta kira da a ci gaba da tsorar matakan dakile haduwar cutar sakamakon sanarwar da hukumomin na burtaniya suka bayar a game da sabon nau'in wannan cuta ta coronavirus. jamhuriyar musulunci ta iran ta bukaci kasashen turai da su gaggauta inganta tsarin nan na musaya da ake kira intex ta yadda ita ma za ta mori tsarin a bangaren tattalin arziki a wata wasiƙa da aike wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyar na wannan karo iran ta bukaci kasashen turan da su cika alƙawuran da suka ɗauka wakilin iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa matakin da iran ta ɗauka na daina aiki da wasu ɓangarori na yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ita ya biyo bayan da amurka ta sabawa yarjejeniyar ne game da tsarin musayar na bani gishiri in ba kamanda da ake kira intex mr tag ravanshi ya bukaci kasashen turai su nuna da gaske suke a cikin shekaru biyu masu zuwa kasashe mambobin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen gabashin afirka na wani taron gaggawa domin tattauna halin da ake ciki a yankin duba da rikice-rikicen da ke faruwa a wasu kasashen yankin taron da ke gudana a jibuti na duba halin da ake ciki da yarjejeniyar wato a game da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a kasashen sudan ta kudu da kuma sudan sai kuma batun rikicin yankin tigray na kasar habasha wani batun kuma da taron ke tattaunawa shine takaddamar da ke tsakanin kasashen somalia da kenya wanda har ya kai ga shugaban somaliya muhammad abdullah muhammad ya sanar da katse hulɗar diplomasiya da kenya bisa zarginta da shishigi a harkokin cikin gidan kasar da kuma keta hurumin kasar kasashen dai na duba hanyoyin da za su wato damar da zama lafiya a yankin <clears throat> majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ɓangarorin da ke rikici a afirka ta tsakiya da su kai zuciya nesa a yadda ake tafi da tunkarar manyan zaɓukan shugaban ƙasa game da na'yan majalisar dokoki a wannan ƙasar da ke tsakiyar afirka babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya soki yadda wasu ƙungiyoyin sa kai uku suka bayyana aniyarsu ta yin fito na fito da gwamnati mai ci yanzu muddin ta shirya magudi kuma ta lashe zaben shugaban ƙasar na ranar 27 ga watan nan yanzu haka dai an baza dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya cikin faɗin ƙasar domin daƙile duk wata fitina da kan iya kawo illa ga babban zaben ƙasar. to labaran duniyar kenan. Tomarela bayan labaran duniya yanzu kuma za mu shiga a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na labarin wasannin mako. Labaran wasanni. matasa da sauran masu shawarar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu da suka cita da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin da kamar tanadi a bisa faifai. to madalla zuka bar mu shiga cikin kwarar shirin idan masu wasu suna biye da mu a cikin wannan makon ne hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta da sunan robert lewandowski a matsayin wanda ya lashe kyautar dan kwallon duniya shekara ta 2020 mai karewa shi dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Robert Lewandowski ya lashe kyautar gwazon dan kwallon kafa na duniya ne na wannan shekara ta 2020 da hukumar kwallon kafa duniya FIFA ke badawa bayan da ya kada abokan takararsa Cristiano Ronaldo da kuma na kasar Portugal Misaka Leda a Juventus sai kuma Lionel Messi dan kasar Argentina kuma mai buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona yanzu haka dai tsohon dan wasan kwallon kafa na liberia george weah shine dan kasar afirka na farko kuma kwaya ɗaya rak da ya taba lashe wannan kyautar da ya fito daga nahiyar afirka a shekara ta 1995 kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana ta 'yan kasa shekaru ashirin ta zamo zakara a gasar kwallon kafa ta 'yan yankin yammacin afirka da yankin yammacin afirka wato wafu b a matsayin sharan fage na gasar cin kofin kasashen afirka na yan kasar shekaru 20 da kasar murtaniya ta dauki bakunci a shekara ta 2021 mai kamawa bayan ta doki burkina faso ci biyu da daya a filin wasa na charles de gaulle wato na garin kotono da ke kasar benin a jiya asabar kuma dukkan kasashen guda biyu ghana da burkina faso sun yanki tikitin halartar wannan gasa ita ma kasar kamaru ta yanki nasa tikitin ne bayan tallasa kasar congo da ci uku da ɗaya sai da sake karawa da kasar afirka ta tsakiya a gobe talata in allah ya kai mu kasar Morocco ma ta zama zakara kuma ta yanki nata tikitin a gasar ta kasar Murtaniya bayan ta tasa kasar Algeria ci daya da babu. Kungiyar kwallon kafa ta Mozambique ta ɗauki kofi a gasar kwallon kafa cin kofin Kosafa ta yan kasar shekaru ashirin bayan ta doke kasar Namibia da ci ɗaya mai ban haushi. a wasan karshe wato final da suka buga kuma hakan ya ba su damar yankan tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar ta yan kasar shekaru ashirin da Murtaniya za ta karfi bakunci. yanzu kuma sai mu yada zango a yankin asiya inda za ku ji cewa rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya da karshe dai kungiyar kwallon kafa olsan hyundai ta yi galaba akan kungiyar kwallon kafa ta police ta kasar iran da ci biyu da ɗaya gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun nahiyar asiya da aka yi da fara dai yan wasan kwallon kafa na police su ne ke kan gaba da kwallo ɗaya da su kwallo ɗaya a raga kafin daga bisani olsan suka farke ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron gida da suka samu kafin daga bisani suka samu damar kara zura kwallo ta biyu duk da ta hanyar samun bugun daga kai sai mai tsaron gida har a kammala wannan wasa kungiyar kwallon kafa ta baseball ba samu damar iya fanshi wannan ci da aka yi mata ba shugaban kwamitin wasannin olympics na kasar iran ya bayyana cewa 'yan wasan kasar za su nuna bajintan su sosai a wasan olympics da za a yi a birnin tokyo sai za su alihi shugaban kwamitin olympics na kasar iran ko kuma a wata yadda da manema labarai ya faɗi cewa za su tafi da 'yan wasa da yawa sosai a wasannin olympics na birnin tokyo da za a yi yadda kowa zai baje irin bayar da allah ya basa kungiyar wasan chess ta mata ta ɗaliban jami'o'i na kasar iran ta zo ta uku a asiya a wasan chess na jami'o'i da aka gudanar kungiyar wasan chess ta ƙasar mongolia ita ce ta ɗaya da maki ashirin yayin da kasar indonesia ta zo ta biyu da maki sha takwas sai kuma ƙasar iran ta zo ta uku da maki goma sha shida To kafin mu tsallaka nahiyar turai bari mu kawo muku wasannin da za a buga a nan gaba a gasar kwallon kafa ta cin kofin premier na kasar Iran. a ranar talata 22 ga watan da muke ciki za a buga tsakanin misraf Sanjayi da Saifahan a ranar Laraba kuma a keci raini tsakanin Sahar Kuduro da Aluminium Arak sai kuma Faikan da Saifa ranar Amis kuma a keci raini tsakanin Zubahan da Gulgahar Sirjan sai kuma Mashin Sazi ta Tabriz da Nafti Masjid Suleiman sai kuma Sanati Nafti Obadan takara da Tarakto a wasan da za su buga tsakanin su sai mu ce allah ya ba mai rabo sa'a yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai inda watakila kamar da kuwa jisun da farkon shirin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta bayan munich robert lewandowski to ya lashe gasar gwarzon dan kwallon kafa na duniya na wannan shekara ta ashirin da muke ciki da hukumar kwallon kafa duniya fifa ke badawa bayan da ya kada abokan takararsa cristiano ronaldo da kuma lionel messi to sai kuma loki bronze da ke buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta mata ita ta lashe kyautar 'yan kwallon duniya ta mata a wannan shekara da muke ciki sai kuma corgan club kuma kocin kungiyar kwallon kafa ta liverpool wanda shine lashe kyautar kociyan da ya fi iya korar da 'yan wasa a duniya kuma wannan shine karo na biyu da ya lashe wannan kyautar ita kuwa sarina wegman ita ce mace da babu kamarta wajen horar da 'yan wasan kwallon kafa ta mata a duniya kuma ita ce ta lashe kyautar kuma tana horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar netherlands ne to a gefe kuma za ku ji cewa dan wasan kwallon kafa na barcelona lionel messi ya kamo pele wajen cin kwallaye a tarihi rotanni sun bayyana cewa dan wasan kasar argentina lionel messi mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya kamo shahara dan kwallon kafar na duniya pele wato kan tarihin da ya kafa na zura kwallaye 643 kuma ya kamo shi ne bayan da ya ci wata kwallo a wasan da suka buga a ranar asabar ta gabata tsakanin su da valencia daga karshe za ku cewa an raba jadawalin gasar super copa inda za a kara tsakanin kungiyar kwallon kaftar real sociedad da kuma barcelona sai kuma real madrid da kuma athletic a cikin watan jirgin shekara mai zuwa ta 2021 mai kamawa ta masu saurare duka duka abin da suka na a cikin shirin namu gan lokacin da aka yi mana kawo jiki don haka ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo masu saduwar za ku ji mu dauke wani sabon shirin amma kafin nan amma duk wani hukumomin su ni ma dugun shirin ke cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv2.ng a huta lafiya. labarin wasannin mako kenan yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana dauke da sabuwar waka da wani mawaƙin kasar iran ya yi murtada gudarzi da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurari lafiya. یاد اون چشمونه آهوش تو دلم میبره دل ما madalla murtada gudarzi ko saurara a cikin waƙarsa kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan To da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen mu na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. ƙasashen duniya da dama musamman na Turai na haramta zirga-zirgar jiragen sama tsakanin su da burtaniya bayan bullar wani sabon nau'in cutar corona. Ireland, Italiya, Belgium da kuma New Zealand duk sun haramta zuwan jirage daga burtaniya a wani mataki na dakile yaduwar cutar a kasashen su. Kazalika an dakatar da jiragen kasa daga burtaniya zuwa Belgium. jamus da italiya su ma sun dau irin wannan mataki yayin da ita ma faransa ta rufe filayen ganta ga birtaniya na tsawon kwanaki biyu kafin ta ga abin da hali ya yi hukumomin birtaniya dai sun ce ya sabon nau'in cutar ta corona ya yadu cikin sauri a london da kuma kudu maso gabashin ingila a nata bangare hukumar lafiya ta duniya ta kira da a ci gaba da tsorar matakan dakile yaduwar cutar sakamakon sanarwar da hukumomin na birtaniya suka bayar a game da sabon nau'in wannan cuta ta coronavirus jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci kasashen turai da su gaggauta inganta tsarin nan na musaya da ake kira intex ta yadda ita ma za ta mori tsarin a bangaren tattalin arziki to da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu yi ne lafiya